Markus Sura ta sha biyu Sai Yesu ya fara yi musu magana da misalai ya ce, Wani mutum ne ya yi garkar inabi, ya shinge ta, ya haƙa ramin matsa inabin, ya kuma gina wata ‘yar hasumiyar tsaro, ya ba waɗansu manoma ijarar garkar, sa'an nan ya tafi wata ƙasa. Da kakar inabin ta yi, sai ya aiki wani bawansa wurin manoman nan, ya karɓo masa gallar garkar. Manoman ko suka kama shi, suka yi masa duka, suka kore shi hannu banza. Sai ya sake aika masa wani bawan, shi kuma suka yi masa rotsi, suka wulakanta shi. Ya sake aiken wani, shi kam sai suka kashe shi. Haka fa aka yi ta yi da waɗansu da yawa, ana dukan waɗansu, ana kashe waɗansu. Har yanzu da yana da sauran ɗaya tak, shi ne makaɗaicin ɗansa. Daga ƙarshe ya aike shi wurinsu yana cewa, sa ga girman ɗana. Amma manoman nan suka ce wa juna, Ai, wannan shi ne magajin ku zo mu kashe shi gadon ya zama namu. Sai suka kama shi suka kashe shi suka jefar da shi bayan shinge. To, mai Ubangijin garkan nan zai yi, sai ya zo ya halaka manoman nan, ya ba waɗansu garkar. Ashe, ba ku taɓa karanta wannan nasi ba? Cewa, dutsen da magina suka ƙi shi ne ya zama mafificin dutsen gini, wannan aikin Ubangiji ne, a gare mu kuwa abin al'ajabi ne. Sai suka nemi su kama shi don sun lura a kansu ne ya yi misalin, amma suna jin tsoron jama'a, don haka suka ƙyale shi suka tafi. Suka aiko masa da waɗansu farisiyawa da mutanen Hiridus don su burma shi cikin maganarsa. da suka zo suka ce masa malam ai mun sani kai ma gaskiya ne baka kuma zaben kowa domin ka ɗauki kowa da kowa daidai sai koyar da tafarkin Allah sosai kake yi shin daidai ne mu biya kaisar haraji ko kuwa mu biya ko kada mu biya shi kuwa da ya gane makircinsu ya ce musu don me kuke jarraba ni ko kawo mini dinari in gani suka kawo masa ya ce musu surar nan da sunan nan nawa ne ne suka ce masa na kaisar ne sai yesu ya ce musu to ku ba kaisar abin da yake na kaisar ku kuma ba allah abin da yake na allah sai suka yi mamakinsa kwarai sai sadukiyawa su da suke cewa ba tashi matattu suka zo wurinsa suka tambaye shi suka ce malam musa dai ya rubuta mana cewa idan ɗan uwan mutum ya mutu ya bar matarsa ba ɗa sai lalle mutumin ya auri matar ya haifa ɗan uwansa ‘ya'ya to an yi waɗansu ‘yan uwa maza guda bakwai na farkon ya yi aure ya mutu bai bar baya ba na biyun kuma ya aure ta shi ma ya mutu ba ɗa na ukun ma haka haka dai duk bakwai ɗin ba wanda ya bar ɗa daga ƙarshe kuma ita matar ta mutu. To, a tashin matattu matarwa za ta zama a cikinsu don duk bakwai ɗin sun aure ta. Sai Yesu ya ce musu, Ba saboda wannan ne yasa kuka ɓata ba, wato, don ba ku san littattafai ba, ba ku kuma san ikon Allah ba. Domin in an tashi daga matattu, ba a aure ba a aurarwa, amma kamar mala'ikun da suke sama ake. game da tashin matattu kuma ashe ba ku taɓa karantawa a littafin musa ba yadda allah ya ce masa ni ne allahn ibrahim da ishaku da kuma yakubu ai waɗanda allah shi ne allansu rayayyu ne ba matattu ba kun ɓata da gaske sai wani malamin attaura ya zo ya ji suna muhawara da juna da da ya ga yesu ya ba su kyakkyawar amsa sai ya tambaye shi wane umarni ne mafi girma duka? Yesu ya amsa masa ya ce, Mafi girma shi ne, ku saurara ya Isra'ila, Ubangiji Allahnmu Ubangiji ɗaya ne, sai ka ƙaunaci Ubangiji Allahnka da dukkan zuciyarka, da dukkan ranka, da dukkan hankalinka, da kuma dukkan ƙarfinka. Mabiyinsa shi ne, ka ƙaunaci ɗan uwanka kamar kanka. ba fa sauran wani umarni da ya fi waɗannan girma. Sai malamin attaura ya ce masa, Hakika gaskiyar malam, Ubangiji ɗaya ne, ba kuwa wani sai shi, a ƙaunace shi kuma da dukkan zuciya, da dukkan hankali, da dukkan ƙarfi, a kuma ƙaunaci ɗan uwa kamar kai, ai, ya fi dukkan haɗayar ƙone-ƙone da yanke-yanke nesa. Da Yesu ya gaya masa magana da fasaha, sai ya ce masa, baka nesa da mulkin Allah. Bayan wannan kuma ba wanda ya yi ƙarfin halin sake tambayarsa wani abu, sa da Yesu yake koyarwa a haikalin sai ya ce, Ƙaƙa malama a attaura za su ce almasihu ɗan dauda ne? Domin dauda da kansa ta ikon ruhu mai tsarki ya ce, Ubangiji ya ce wa Ubangiji na, zauna a dama na sai na ɗora ka akan maƙiyanka. dauda da kansa ya kira shi Ubangiji, to ƙaƙa zai zama ɗansa. Babban taron mutane kuwa sun saurare shi da murna, a koyarwarsa har ya ce, Ku yi hankali da malama attaura, masu son yawo da manyan riguna, suna so a gaishe su a kasuwa, da kuma mafifitan mazaunai a majami'u, da mazaunan alfarma a wurin biki, su ne masu ƙwace mallakar mata gauraye. da yin doguwar addu'a don ɓadda sawu, su za a yi wa hukunci mafi tsanani. Sai zauna gaban baitulmalin haikalin yana duban yadda jama'a suke zuba kuɗi a ciki. Waɗansu masu arziki da yawa suna zuba kuɗi masu tsoka, sai ga wata gwauruwa ta zo, ta zuba rabin kwabo biyu a ciki, wato kwabo kenan. Sai kira almajiransa ya ce musu. Hakika ina gaya muku. abin da matalauciyar gwauruwan nan ta zuba cikin baitul malin nan ya fi na sauran duka su duk sun bayar daga yalwarsu ne ita kuwa daga cikin rashinta ta ba da duk abin da take da shi duk ma da kuɗinta na abinci